Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin talata 29 ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da 16. Har wa yau kuna iya jin shirin ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin a yau. Sarfila Hashin Gumel. Da Halima Jumrau. kamar kowace rana talata dai shirin yau da gobe akan ilimi ne saboda haka yau za mu duba yiwuwar karantarwa da harshen iyaye a makarantu shin yin hakan zai taimaka wajen magance matsalar taɓarɓarewar ilimi yin hakan zai taimaka wajen yaƙi da jahilci yara za su fahimta da mai da hankali idan harsunan su na gida ake koyar da su muhawarar mu ta yau kenan a zauren matasa harshen da ɗalibi ya fi fahimta shi ya fi dacewa a fara koyar da shi zuwa ga harshen da bai sani ba inda yau yaron bahaushe shi ma za a samu wani goyon baya da za a koyar mishi da hausa zai fi mishi sauƙi anya kuwa wannan abu ne mai yiwuwa anya kuwa koyarwa da harsunan iyaye zai ɗore musamman ma a ƙasashe masu ƙabilu da yarurruka da dama kuma daban-daban kuma idan ka ce ka ɗauki wannan yaren ka tsaya a kansa lalle shi ne za a ɗauka amfani da shi yaya sauran ƙabilun za su ji saboda haka maimakon gyara sai ga shiga kaɓarna. Halima Abdullahi na tafi da filin dafe-dafe, amma kafin ku ji yadda ake yin dambun zogale da dawa. Filin matasa masu basira na tafi da labarin wani matashi mai sana'a ɗaukar hoto daga zindar ƙasar jamhuriyar Nijar. sannan ku ji amsoshin tambayarmu ta jiya akan farfado da ilimi ta hanyar koyarwa da harsunan iyaye ku kasance tare da mu ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe. sarfili yau ina ka jefa jamila ne jiya an ji ta daga new york jamila tana new york ai kuma yau kamar da ake ta sawun giwa taka na raƙumi haka suna can suna neman tattaunawa da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari haka ne shi sa ta kyale mutu amma ba wani abu ai ka ji na ce sawun giwa ya taka na raƙumi to shi kenan haka haka <laughs> to da farko ga hilin matasa masu basira bakon hilin namu na yau wani matashi ne gwanin ɗaukan hoto a zandar ƙasar jamhuriyar niger tunda waka aka ce ta daɗi a bakin mai ita ga matashin da bayani. Assalamu alaikum sunana Tijani Inuwa Malam ɗan kaka amma an yi sani na da suna Ojo na titin bugaji ina nan da magaram ina nan da magaram kasar jamhuriyar Nijar. Eh to a gaskiya dai ni matashi ne zuka matsayin shekara talatin da da yanka da farko dai sana'a na fara ne da ta gidan waya. muna ce mata kabin telefonic to lokacin na a nan zandar guda uku rake ce take aiki har ta komo ta dawo guda har ta komo ta dawo guda daya ita ce ake ce ma tele center nan gidan buga waya inda zaka je ka ba da kuɗi a buga maka waya in ka ida dan kenan muna kiran shi da business center go to wannan aiki shine na fari ina yin shi har lokacin da salula ta shigo kuma da salula ta shigo kenan wannan guri yanzu ya zama sai da tarihi saboda za a nan a dama garam in ka ka nemi gidan buga wannan waya na kan ciki babu shi saboda salula ta ɗauke ta ɗauke ma kowa abu in samari da 'yan mata da tsoho da tsohuwa da lattijo da yaran da mu matasan kowa da salula a hannun shi kenan babu dama ka je gidan wata ya kama da lamba a buga maka yanzu komi a hannun mu muke da muka harkar salula ta zo kenan kuma dole mu canza sana'a a lokacin nan kuma sai na tunanin me ya kamata in yi sai na tunanin ya kamata in shirya ma kaina wata sana'a wanda tunda a lokacin nan dai ina tunanin zuwa gaba aure zai yi ina so in sami iyali ni ma dai in zama kamar kowa ne cikakken mutum sai na ce ya kamata in zaɓi sana'a wacce zai yi akwai wani aboki na ana ce mishi jaku da yana abin harkar kamara bidiyo wannan ta ɗaukan gurin aure da suna sai na je na mai shawara na ce mishi ina so in zo in kama mishi in zama yaro a gurin shi in rika mishi shi mu rika tafiya tare ina kama mishi in ga yadda ake aikin wannan ya amince mu da haka nan muna zuwa yau da gobe yau da gobe kamar yadda na shirin naku yake kawai cikin ikon Allah wata rana sai ta kai yawan kyauta ne ka ce mu da kawai ɗaya ma ina iya zuwa in je in tun da ya ga in je ne aikin in na je ne aikin aikin yana mutane mutane suna karɓuwa da shi muna nan muna nan muna nan muna nan har ta kai Allah sani ma da na kai da na kai gurin da na kai sai na ga ya kamata ni ma kuma in samu ya rinka zuwa tun a lokacin na akwai gurare inda ake ba da hayar ita kamara wannan ta bidiyo sai na ce to ya kamata a rinka zuwa ina amsa ni ma ina jarabawa ina yi da kaina da na gaya mishi haka shi da ke a matsayin shi na gida na sai ya ce mini ya amince sai ce mini kawai in je rinka yi da rinka zuwa ina amsa kamara in na je amshi je sai amshi kamara haya dan abin da na samu in zakka goma ce aka bani sai in dauki zakka mai kamara jaka biyar a haka dai na rinka samu na rinka samu ina yi hal na samu ga samu ga sanna a cikin garin da magaram yanzu dai ana cikin da magarin da magaram in kika ce harkar hoto ko kamara in kika ce ozo cikin bugaje a gaskiya ba wanda bai sanna ba. To yaya karantarwa da harsunan iyaye zai taimaka wajen bunƙasa ilimi da kuma yaƙi da jahilci? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Karantarwa da harshen Hausa a ƙasashen da Hausa ta furin jaye zai taimaka kwarai wajen gane karatuttukan da ake koyarwa a makarantu, saboda harshen da al'ummar suka saba da shi ne ake koyar da su. Sako daga Albashir Yakubu ta fara balewa. Hakika yau da gobe karantar da harshen Hausa a makarantu yana tasiri kwarai da gaske wajen yaƙi da jahilci, domin yin hakan yakan koya wa Hausawa rubutu da karatu yadda za su tahiyar da al'amuransu na yau da gobe, sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma. Zai kyautata wajen sauran fahimta domin duk wanda kake koyar da shi da yarensa zai fi ganewa da fahimta a ƙanƙanin lokaci. Sako daga Muhammad Hassan Murtala Fulka. babu wani alfanu a ciki in dai da harshen hausa za a koyar turanci kawai shi ya hidan shi ne ya zamo tamkar ruwan dare mai game duniya a ko ko'ina kaje za ka iya aiki da shi sako daga saifullahi saifdin keti tabbas koyarwa da harshen hausa shi zai ƙara taimaka wa ɗalibai ma wajen fahimtar abin da aka koyar musu misali ko da abu ne aka faɗa da turanci ba kowa bane yake ganewa da wuri Amma idan aka fassara shi da Hausa za a yi saurin fahimta. saƙo daga Sali Muhammad Sali da Yola shugaban matasan Damare. A gaskiya yau da gobe wannan maudu'in naku yayi. Idan muka duba ƙasashen da ke amfani da harshensu wajen karatu da sauran ma'amaloli, za mu ga cewa sun ci gaba nesa ba kusa ba. sannan babu jahilci sosai saboda kowa na fahimtar komai cikin harshen da yake ji idan har a makarantunmu na yau za a sauya tsarin zuwa yaren da muke ji wannan zai bai wa ɗalibai da dama samun damar anhwana ba kamar yanzu ba da za ka samu ɗalibin da ya kammala sakandare ba tare da ya iya komai ba domin baya fahimtar yaren turanci wanda da da yaren da ya iya ake yi da ko bai koya ba zai wa'idantu da ilimi mai yawa da zai cire shi daga sahun jahilai Saƙo daga Usman bin Affan da Maturu. Tabbas haka ya kamata saboda mu da ke karatu a ƙasashen larabawa ana koya musu komai da larabci ne. Duk abin da ake da turanci suna koyawa da larabci. Kuma ni kaina idan na samu dama wallahi sai na koyar da Hausa a jami'a. Sako daga Musti Hassan. Lallai koyar da yara wasu darussan kamar na kimiyya da fasaha da kuma lissahi suna da mahimmanci a koyar da su da Hausa, amma darussan harshe da zamantakewa lallai ya dace ne a koyar da su da harsunan waje domin gogewar yaran ga waɗannan harsuna. Ban ba wasu su ce ai harshen nan na gida an saba da shi, to ire-iren waɗannan mutane ya kamata su gane cewa yarenka na gado shine wanda zai sauƙaƙe maka fahimtar aikin da za ka yi. don su darussan kimiyya da ire-irensu suna buƙatar a fahimce su yadda ya kamata ne. saƙo daga Abubakar Lawal Zube Katsina, malami a makarantar Jeka ka dawo da ke Matazu. Shin karantarwa da harsunan gida wato harsunan iyaye zai taimaka wajen magance matsalar taɓarɓarewar ilimi? Yin hakan zai taimaka wajen yaƙi da jahilci? ko kuma zai taimaka wa yara su ƙara fahimta da mai da hankali ko kuwa. Ga da yadda tattaunawa a kan wannan batu ta kasance a zauren matasa a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na jihar Naija Mustapha Nasir Batsari wanda ke tare da Muhammad Ahmad Abdullahi shugaban makarantar waziri primary school da ke nan cikin garmina. Sai kuma Musa D sarkin kaji malami na wucin gadi a kwalejin ilimi da ke jihar Mina. sai kuma abdullahi umar babawa sambo malami a makarantar justice patilami abubakar college of art and islamic legal studies to barin fara da kai malam menene mahimmancin koyar da ilimi ga har wato koyar da ilimi da harshen uwa musamman harshen hausa a nan arewacin najeriya ko kuma kasashen da ake hausa take da tasiri sosai assalamu alaikum kamar yadda aka ce duk harka na koyarwa wani abu ne da ya kamata ɗalibi ya fara daga abin da ya sani zuwa ga abin da bai sani ba a duk lokacin da aka zo koyarwa misali malamai ko kuma manazarta suna ƙoƙarin nuni da in har ana son a ci burin wannan koyarwa to a kullum abu ne da za a fara daga abin da ɗalibi ya sani zuwa ga abin da bai sani ba in ko haka ne abin yake to kenan daga harshen da ɗalibi ya fi fahimta shi ya fi dacewa a fara koyar da shi zuwa ga harshen da bai sani ba misali akwai ƙasashe daban-daban da yau in za su fara koyarwa ko kuma har ƙarshen koyarwansu daga wannan harshen nasu suke amfani da shi har su sauke karatunsu misali muka ɗauka a nan japan za a samu ɗalibi ko kuma ma ba ɗalibi ba malami cikakken malami har zuwa dakta ko profesa wanda in aka bibiya aka bibiya bai ma jin turancin sai dai wannan yaren nashi na japananci kuma in aka bincika duk abin da ake so na ilimi daidai gwargwado zai faɗa a wannan harshen nashi to mu dawo ga nan gida najeriya in aka ce muhimmancin harshen uwa sai mu ga kamar abin da gangan masu hannu da shuni ko kuma da gangan wanda alhakin hakan ke kan hannunsu suke yi misali a 2001 national policy of education ya ba da muhimmancin cewa in har za a fara koyarwa har ga yanzu abin da ke kenan in har za a fara da koyarwa dole ne a fara koyarwa daga harshen uwa daga firamare na ɗaya zuwa na uku me yasa aka ba da wannan muhimmancin saboda mai ɗalibi an san ya taso ne daga gida bai da wani abin da yake fahimta sai harshen shi sai sa wannan policy ya mai da hankali cewa ɗalibi a fara koyar da shi daga firamare 1 2 3 daga harshen uwar shi to in har an fahimci haka nan to me zai sa ba za a ci gaba daga wannan harshen uwa har zuwa karshen firamare din shi ko kuma karshen secondary din shi ba don a ga cewa ya samu ginshikin wannan karatu nashi sosai to amma sai a lura misali in aka zo koyarwa ga ɗalibi yau bature in zai koyar ma yaron shi misali haɗa kalma misali ya ba da ɗalibi cewa ɗalibi ya haɗa ya karanta abin da ake kira alphabet da turanci abcd ɗin nan harufa inda duk ɗalibi zai haɗa abc ya ba da ma'ana wata kalma in har wannan ɗalibin bature ne ko kuma bahaushe ne kalman da duk zai yi ƙoƙarin haɗawa zai nemi ya haɗa kalma da yaren shi ne misali akwai binciken da ya nuna yaron bature yana kokarin hada kalma abin da zai fara hadawa da ya hada a da ya hada c da a da t sai ya samo kat me cat yake nufi in aka tambayi yaron bahaushe ba zai san abin da cat yake nufi ba sai wannan yaron na bature shi kuma saboda sanin wannan kalma na kat da turanci a yaren shi sai ya sa ya samu saukin hada wannan kalma na turanci to haka nan ma muke kokari inda yau yaron bahaushe shi ma zai samu wata kalma za a samu wani goyon baya da za a koyar mishi da hausa a ce ya haɗa wata kalma da hausan zai fi mishi sauƙi da a ce ya haɗa kalma da turanci saboda ko ya nemi ya haɗa kalmar turancin bai san abin ma da zai faɗa bai san abin da zake so ya haɗa ba amma in ko abin da ya riga ya sani ne to wurin haɗa ma sai ya same shi da sauki eh, malam kai lecturer ne a kwalejin ilimi na horar da malamai ya kake ganin wannan wannan bayani yana da tasiri sosai a ce a koyar da ɗalibai da harshen su misali harshen hausa a najeriya ko kuma arewacin najeriya to alhamdulillah kamar yadda malam abdullahi ya yi bayani harshen uwa yana da tasiri yana da mahimmanci a samun fahimta na ɗalibi mukan samu matsaloli da dama wurin ɗalibai wajen fahimta misali idan muka ɗauki a hukumar jarabawa ta ƙasa bincike ya nuna shekara ta dubu biyu da tara. an samu matsaloli da dama a wannan lokaci ba don komai ba saboda rashin fahimta na ɗalibai wannan ya kawo koma baya wurin sakamakon jarabawansu kuma binciken da ta nuna shine yaro ko in ce ɗalibi za ka ga a bashi tambaya da turanci babu abin da ke zuciyarsa ya zai ya karanta ta da hausa saboda ya fahimce me ake nufi da ita shine matsalarsa so kuma wannan gaskiya babbar kalubale ce a gare mu yana da fa'ida idan ya zamto an ba da fifiko a kan fahimtar ɗalibi da harshen uwa kamar yadda ainihin tsarin a koyar da ilimi ya tanadar a fara koyar da ɗalibi tun daga harshen uwarsa ya fahimci me ake nufi idan muka kalli kamar kasar china muka koma waɗannan ƙasashe zaka ga da yaran su suke koyarwa kuma wannan ne ya ba su hurumin cewa ga yaro ɗan ƙarami ya sarrafa abinda a nan wanda ya gama jami'a ma ba zai iya sarrafa ta ba tabbas shi ya ya santa da harshen sa so don haka ba zai zama mai wani sabuwar abu ba misali idan muka zawo nan gida najeriya ai kaga a harka ta ilimi akwai matakai daban-daban idan muka kalla zaka ga muna da unguwan zomomi waɗanda su ba su yi boko ba kuma waɗannan unguwan zomomin da muke da su akwai unguwan zomomi wayanda ya zamto suna harkar boko sun koye ta abokance to amma waɗannan ba su koya ba saboda me harshen su ya nuna masu al'ada ta nuna masu sai ka ga fahimtar su da ganewan abun ya fi wancan da ya yi domin me an koya masa da yaran da ba yaran da ya tashi da ita ba so a zahirin gaskiya kalma ta uwa a fara koyar ma da ɗalibi yana da tasiri matuƙa domin shi zai ba shi fahimtar ƙwaƙwalwarsa ta ɗauka da wuri a kuma duk lokacin da ya tashi karatu ko da ko da wani harshe yake karanta zai yi tunanin kai ai wannan da harshe na abu kaza yake nufi ya zan yi in sarrafa shi ya koma harshen turanci wannan shine ainihin kalubale da muke fuskanta a harkar ilimi kuma muna kyautata tan idan masu hannu da shuni da masu fada aji masu ruwa da tsakiya harkar ilimi su ba da mahimmanci da fifiko akan fara koyarwa da harshe na uwa wannan zai taimaka wa kasa baki da kafin mu je wurin haidu masa na ga mala abdullahi yana daga hannu kana da wani ƙarin bayani ne eh akwai dan haske da nake so nuna kaɗan wanda dangane da abin da ya tabo cewa misali kasa kamar china tana amfani da harshen sa to akwai wani bincike da muka taba samu 2007 wanda ya nuna a da najeriya akan same ta wurin kwazo da wasu abubuwa saboda me kamar wani bincike da sai ya yi ya nuna wannan bangare da ya koyar ma yara ɗalibai na firamare na shekara shida ya koyar ne ya yi ƙoƙarin koyarwa ne da harshen yarbanci zalla inda ya nemi ya ga irin sakamakon da zai samu wayannan bangaren da aka koyar ma na harshen yarbanci sai aka samu gagarumin rinjaye na ci gaba da fahimta to ɗayan bangaren kuma da aka koyar masa da turanci sai ya zo ya zamanto irin fahimtar da wancan bangaren suka samu bai kai na wannan ba to har a yau a wannan kuma binciken akwai wani taro da aka yi na duniya gabaki daya second international science show da aka yi sai aka samu kasan japan ita ta zo na farko a wannan bincike da aka yi yan firamare ne aka tattara aka yi musu gwaji akan science knowledge ilimin sa kimiyya a wannan binciken sai ya zamanto yan japan su suka zo na farko kana tunani wa za su zo na karshe ba a samu na karshe ba ka je ka bincika lokacin da aka yi wannan binciken 2007 najeriya ita ta zo na karshe kasan najeriya ita ta zo na karshe me ya kawo haka saboda me duk kasashen da suka je wannan lokacin da harshen su kusan duka da harshen su suke koyar ma ɗalibansu sai mu najeriya aka samu harshen aro da shi ake koyar ma ɗalibai to yaran mu sun taka rawan zama rawan gani amma me a ƙarshe suka zo Japan din nan da nake baka misali su suka zo na farko bincike ya nuna yau in ka tafi Japan zaka samu mutum kafin ka samu mutum ɗaya da ya iya turanci sai ka haɗa goma da ba su iya turanci ba to amma me koyarwan su tun daga firamare har zuwa matakin ƙarshe da Japaninci suke koyarwa so wannan ma shi ma ya zamanto ƙalubalance a gare mu ga masu faɗa aji da mu tsaya mu yi nazari kan waɗannan abubuwan in har muna kishin ƙasarmu me yasa yau in aka zo wani taro ko kuma ana neman ana neman a wayar da kan jama'a ko kuma a kawo a jawo hankali a yi faɗakarwa kan abin gan gwamnati ko wani abu me yasa ake amfani da waɗannan harshe na uwaye hmm, me yasa ake koma a yi amfani da harshe irin na Hausa yarbanci a kafafen labaranmu domin me din an san da shi mutane suka fi fahimta anya ko wannan abu ne mai yiwuwa anya ko koyarwa da harsunan iyaye zai ɗore musamman ma ƙasashe masu ƙabilu da yaruka da dama da kuma daban-daban? To akwai ƙalubale kuma akwai tunanin cewa za a samu nasara akan wayannan. Babban nasara da ake ganin za a iya samu akan wannan shine yaro zai iya fahimtar abubuwan da ake son a koya masa cikin sauƙi. Saboda akasari abubuwan da ake koya yara ana koya musu ne ta cikin yaren da ba fahimta ba. Saboda haka za a kai musu wani abu da ake cewa conceptual understanding da ba iya ba. idan aka koya musu cikin hausan ko kuma cikin yarbancin ko yamurancin ko dai wani yare nasu na gado to lalle lalle za a iya fito da wasu abubuwan da ake son su koya wanda ke ya fi daidai da fahimtar su to shi ake kira naturalistic learning daidai da fahimtar su abin da suka sani abin da suka iya duk wani abu da ake son a koya musu duk wani tunani da ake son su dauka to lalle lalle za su iya dauka saboda da yaran su ake yi kuma tari da yawa an riga an gwada wannan a wurare da yawa a duniya babs a nan najeriya babs fafin waya haka a jami'ar ife inda ya nuna cewa <clears throat> yara an koya musu harshen su na iyaye sun fi iya fahimtar abin da ake koya musu sun fi iya ɗauka sun fi iya kuma tunawa da wannan abin saboda wannan abin da aka koya musu ya yi daidai da tunaninsu kuma ƙasashe da yawa na duniya duk da irin wannan tunanin suke tafiya china japan iran pakistan india duk wani kasashen ana koyawa yara ne da yaransu na gida yaransu na iyaye hasali ma za ka cewa kasashen da ake koyar da wani yare ba na gida ba ya kasashe ne da aka yi musu mulkin mallaka wanda turawa <clears throat> na kasashen yamma suka zo suka danne su suka musu danniya suka kwace kasar suka zo suka tilasta musu dole su koyi yaran wa'annan yan mulkin mallakan to shi yasa aka samu wannan cewa <clears throat> yanzu an tashi an zo dole ake amfani da wannan wannan shine nasara nasara na cewa idan da aka koya yaro da yaran da yake nasa ne na iyaye na gida to wannan yaron zai fi fahimtar abin da ake koyawa zai fi iya rike shi zai fi iya ganewa amma kuma akwai kalubale kalubale shine kasar da take da jama'a daban-daban da mutane yare daban-daban yaren wa za ka ɗauka ka ce shi za a yi amfani da shi a matsayin yaren gida kuma idan ka ce za a amfani da yaren kowace jiha ko kuma kowane sashe ko kowane gunduma na kasar to kana nufin kenan baka yarda wani ya taso daga inda yake koma wani guri ba kenan bara da ba da misali da nan najeriya sai ka ce dole akwai da hausa yarba za su ce su masana nasu yaran yamurai za su ce su masana nasu ijo za su ce suna da fulani za su ce suna da nasu kanuru ma haka saboda haka a najeriya wane yare za ka ɗauka ka ce za ka yi amfani da shi a matsayin manhaja wani yare za ka ɗauka ka ce dole wannan yaran za a yi amfani da shi a koya wa yara da wannan yaran kuma idan ka ce ka ɗauki wannan yaren ka tsaya a kansa lalle shi ne za a ɗauka amfani da shi yaya sauran kabilun za su ji saboda kaga dole sai sun koya kenan saboda haka maimakon gyara sai gashi ka kaɓarna dalilin da ya sa saboda kai da kake cewa tura mulkin mallaka ne suka kawo yaransu suka yi danniya suka tilasta muke amfani da yaransu na mulkin mallaka to sai kai kuma gashi yanzu ka ɗauki wani yare ka ɗaukaka shi fiye da shauran yarurruka wanda kuma su ma suna tasiri saboda haka mutanen da suke da wancan yarurrukan ba wannan yaren da kace amfani da shi ba za su ane musu danniya ane musu mulkin mallaka su ma tunda ke su ma suna da nasu yaran kuma suna da yancin su ma akwai yaran su da wannan yaran to sai kace a'a wanda yake kasar hausa shi ya amfani da hausa wanda yake kasar yarbawa shi ya amfani da yarbanci wanda yake kasar inyamurai shi ya yi to idan ka ce an yi haka matsala biyu matsala ta farko shi ne ba ka yadda wani bai rabe ya zo inda hausa suke ba kenan saboda idan ya zo inda hausawa suke ba wanda yarbanci za a koya masa da hausa za a koya masa sai ya koya sai ya sake koyan hausa kamar ka ce dole sai yaro ya sake koyan turanci sai ko yarbanci ne ko hausa ne zai koya in dai ya bar gunduma da yake ya zo wani wuri to dole ya koyi yaren wannan wurin to kaga an koma dai gidan jiya na cewa dole sai ka koyi wani yare da ba naka ba kafin ka iya abin da za ka iya na biyu abin da zai iya haifarwa shine a ina za a haɗu ina ne wajen gamuwa kuma a matsayi na ƙasa wato national level wace jar da wani yare za a yi jarrabawar kana nufin kenan za a yi waye ta hausa daban waye ta inyamurai daban ta yarbawa daban da sauransu kuma in an je university da wani yaren za a yi so za a yi university ta hausawa nan daban university ta inyamurai daban university ta hausa haka dai wannan shine kalubalen da za ka fuskanta a ƙasar da take multilingual ƙasar da take da jama'a suna da yararraki daban-daban inda kuma kowane yare yana da nasu tasirin. Profesa Abdullah Uba da muke nan ya mana wannan bayani shi a wato Profesa Abdullah Uba na Jami'ar Bayero ta Kano. In Sarfiliya na ga kana gada ko ka an fallasa ka ne. Wato a waƙan ta yi ai. <laughs> waƙan ce ta yi halima. Kada in fallasa ka. A to ai kirga kin fallasa ai. Yau wata yanzu. Na dan gada kai. <laughs> Irin rawan nan ta ta malamai. Ta malamai yau wato ba kai da yawa ba kuma ba kai kaɗan ba. <laughs> To yanzu ga Halima Abdullahi da hilin da he da he. Yau dambun zogalen da ake da dawa za mu ci. Ka shirya? Bari mu ji irinsa. To da farko uwar gida idan kika tanadi dawaki za ki wanke ta tas ki cire dukkanin wani datti da wata tsakuwa da ke ciki sai a surfo wannan dawa. Idan aka sirfa ta sai a kai a barza. Idan aka barza sai ki tankaɗe ta. Idan kika tankaɗe a nan gefe guda kuma dama kin riga kin haɗa madambacinki da a wannan fili mun sha kawo wa uwar gida yanda madambaci yake to idan kika tankaɗe sai ki yayyafa wa wannan tsakin dawa naki ruwa sai ki zuba a cikin wannan madambaci ki rufe ki turara shi wanda shine hawan farko kuma dama idan an ɓarza miki ita a yi miki ƙananan ɓarji ta yanda zai yi kyau wannan dambu naki sai ki idan ya turara sai ki sauke wanda a gefe guda kuma kin tanadi zogalenki da wadatacciyar albasarki da attaruhunki da mai da ɗan magi da kuma gishiri. To wannan zogalen naki ɗanyen zogalenki idan kika gyara shi yanda ya kamata sai ki zuba a cikin wannan dawar taki turararriya. Ki kawo ki ita ma da kika gyara kika daka ta ki zuba a ciki. Ki kawo magi da gishiri da dukkanin wasu sinadaran da kike buƙata suma ki zuba. Da ɗan attaruhunki da kika jajjaga ki zuba da wadatacciyar albasarki sai ki juya su su haɗa jikinsu. Idan kika juya su a wani mazubi naki haka babba wanda duk abubuwan nan da kika zuba za su cinye shi a ciki sai ki ɗan ƙara yayyafa ruwa a ciki don abin nan ya ƙara haɗa jikinsa kuma yayi laushi kana kuma ki zuba ɗan mai idan kika zuba duk wayannan abubuwa suka haɗu sai ki ƙara kawo wannan haɗin naki da kika yi sai ki ƙara mayarwa cikin wannan madambaci kafin kuma ki zuba uwar gida ki tabbatar a ƙasan madambacin ki kina da isasshen ruwa wanda kika san zai turara miki wannan dambu naki wanda ba sai kina cikin aiki ba ki ji ruwa ya ƙare to idan kika zuba kika ƙara haɗa madambacin ki sai ki bar shi ya turara ya turara ya turara yadda ya kamata da idan ya riga ya turara kusan sai in ce daga nan anti Jamila da anti Halima za ma ku iya jiyo ƙanshin wannan dambu nawa da daga nan za ki ɗan duba shi ki gani sannan ya nuna sai a sauki sai dai kuma ina shawartar uwar gida kamata yayi idan za ki ci dambu da ɗan wani ruwa a gefen ki ko kuma wani lemu wanda zaki haɗa wannan dambu naki da shi. Fatan uwargida za a ci gaba da kulawa da girki a cikin tsafta a guri mai tsafta kai ba ma ta ɓangaren girki ba ta koma wani ɓangare. filu mun zo karshen shirin namu amma da da lokaci jiya akwai nasiha ta musamman da kaso da kai wa matasa akan oh, shaye-shaye akan wannan kwarai da gaske kin san wani abu da ya mamaki halima Yanda na ga mata mata yara mata wai suke shaye-shaye yanzu to har da matan aure har da matan aure abin gaskiya babu daɗi saboda haka dole ne kowa ya tashi a haɗa kai a haɗa ƙarfi a yi maganin wannan kwarai da gaske dole sai mun faɗakar da junanmu mun yi wa junanmu faɗa masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin sarfila hashin gumel da mr daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu nashwan kale da abokin daniel monsieur innocent ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe haka da izinin allah Shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe murya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.